Kundin tsarin mulkin ƙasar Ghana na shekarar 1992 ne wanda ya fi daɗewa tun bayan da Ghana ta samu 'yancin kai a shekarar 1957 bayan juyin mulkin 1960, 1970 da kuma 1981. Tun shekarar 1992 ba samu rahoton yunkurin juyin mulki a Ghana ba. Yana daga cikin dalilin da ya sa aka keɓe wannan rana a matsayin ranar hutu. Kamar yadda ɗan jarida Saliu Shabu Sarauta ya ce. Ni wasu kundu-kundu kan a samu wannan wannan kundin to amma shi wannan abin da yake ya dan bambanta da shi shine shine ya fi dorewa shekaru talatin kuma abin da ya kawo shi shine matsin lamba da aka samu a wannan lokaci ana cikin mulkin soja na marigayi jar john Rawlings da aka yi fafutuka a karka korafi na cewa kamata ya mu dawo turba na demokradiyya gwamnati ta kafa kwamitin nazarin yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima a shekarar dubu biyu da goma amma har yanzu da kwamitin ya kammala aikinsa kuma ya mika rahoto ba aiwatar ba Shi ne sa masana da ƙungiyoyin matsin lamba suka farfado da kiraye-kirayen sake bitar kundin. Suka ce kundin tsarin mulkin ya baiwa ɓangaren zartarwa musamman shugaban ƙasa ƙarfi fiye da majalisar dokoki kamar yadda Yunus alawadin Banjo ya ce. Mun da muke fashin baki cikin harkar siyasa yau da kullum muna cikin waɗanda yake suke kiran yau da kullum daga kwaran murya da cewa ya kwaskwari ma cikin kundin tsarin mulkin ƙasar Ghana. Kundin tsarin mulkin kasar Ghana yana tattare da wasu kurakurai da dama wanda yake suna da cikin ababen da ya sa ƙasar Ghana take cikin saka mai biya wurin tattalin arzikinta. da lamarin tsaro sabida in ka duba yau ya bari shugaban kasa ya samu karfi da dama ya mafi ma majalisar dokoki yayin da ake bikin ranar kundin tsarin mulki a fadin kasar ɗaruruwan al'ummar kasar suka yi zanga-zangar lumana a birnin tamale da ke arewacin ghana a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar matsin lambar nan ta fix the country domin a sauya wannan kundin tsarin mulkin jerin gwanon ya bi ta manyan titunan tamale inda a ƙarshe jagoran ƙungiyar oliver baka vomau ya yi jawabi We care about the destiny of our people sure. and the constitution that holds political leaders to account, sure. irrespective of party. Mun damu da jama'a da kuma tsarin mulkin da ke tuhumar shugabannin siyasa ba tare da la'akari da jam'iyya ba. Idan ku matasa ne na jam'iyya, gobe na roƙonku da ku jagoranci tawaga zuwa ofishin jam'iyyarku ku ba da sanarwar neman sabon kundin tsarin mulki ga mutanen tamale su fitar da tsarin mulki wanda zai inganta rayuwar al'umma wannan shine alhakin siyasa Na tambayi lauya mai zaman kansa Dr. Hamisu Muhammad game da waɗannan kiranye-kiranye, musamman wani ɓangaren kundin da ya ba da damar naɗa minista da ke cikin majalisar dokoki. Tushi yana tafiya ne da zamani ba wai don an yi shi 1992 Constitution saboda wani abu ya canza after 10 years ko after 20 years ko after 30 years ke a sake wannan Constitution lokacin za a aiki da ka'idodi na interpretation akwai wasu gwamnatin kan da yake Constitution ya fi 100 years ya fi 200 years kuma ana amfani da shi nisa abin da za mu fadi ne Constitution dole ne a zamani na tafiya wasu amendment ya kamata a yi idan mutum mutum yana nan as bai kamata a kwalkin shi ya sako deputy minister ba saboda aikin parliament aiki ne da yake yana zaman kanshi. Idris Abdallah Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.